jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci a wannan rana ta Laraba wanda ya daidai da shida ga watan takwas shekara ta dubu da ashirin da hudu eh, muna tare da abokin aikinmu Musubahu Kano kuma za mu ci gaba da sharhin wasanni na damben gargajiya da muka saba yi a kowane lokaci Malam Musubahu barkanmu da wannan lokaci. Ah, barka dai Ali Muhammad kamar yadda masu kallo da sauraronmu suke biyo mu a yaushe kuma suke ganin yadda muke fafatawa a wannan fili na harkar wasan gargajiya. To Malam Musbahu ka san an ce wai mutuwa fadar mutuwa ba mutuwa ba ce. Hmm. Eh, in ji bahaushe ko? Haka ne. Eh, a satin da ya gabata ne aka dinga yada jita-jitan cewa Ramadan garba Ramadan wanda yake buga bangaren Jamus dambe Allah ya masa rasuwa hmm. duk da cewa dai eh, bayan eh, wannan rumors din ya dan fara shi Ramadan din ya fito da kansa yayi jawabi cewa yana nan da ransa hmm. bai mutu ba to amma ya kamata mu dan yi karin haske da sharhi akan wannan jawabi kafin mu nutsu cikin shirin ka'in da ra'ayin a cikin wannan shirin masu kallon din ku biyo mu za ku ji inda za mu taɓo bangare uku nan gurmaɗa da kuma kudu da su jama'an kansu hmm. eh, musamman akan firar da babun alkawoji ya yi da kuma wasu bangarori idan kuka biyo mu cikin wannan shiri har ƙarshe za ku tsinci abubuwa na ban sha'awa da ban mamaki a cikin wannan shiri to musbahu kaji dai an ce ramadan ya rasu hmm. amma ba mu san wanda ramadan ne ya rasu ba ah, to ah, masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana dai biye da mu kuma kuna ji duk abubuwan da ya taso a bangaren haka wasan gargajiya kuma kuna tare da mu kuma ma muna tare da ku to alhamdulillahi Ali Muhammad kamar yadda maganganu suke ta yada hazo mutane suna ta bugo mana waya hmm. wannan ya bugo min waya musbawo mun ga mun ci an ce wai Ramadan muna yawan ganin ku kai da shi ko da kai da abokanan ko da kuke aiki amma mun ji an ce ya mutu hmm. wani ma har bidiyon ya tuturo mun wanda hmm. aka sa to abu na farko wanda za mu fara cewa shi bawan Allah da ya yi haka a tsari gaskiya bai kyauta ba saboda ba haka ake yi ba ita a rayuwa da kake gani dai yan wasa da yawa suna samun irin wannan kalubalen wasu idan an rasa ya za a sai ka wasu haka kawai sun yi rubutu sun mm. tura sun ce Aliyu Muhammad wane ya mutu shi da ake kira jita-jita jita-jita to amma kuma abin da zaka duba wani yana tunanin a'a dan ya samu followers ne a TikTok eh, ɗinsa ya ce bari ya yi wani ko Facebook ko ya yi eh. bai san cewa yin hakan ya wuce ka'ida ba a yin haka ba a sanya ya kuskure ne babba Ismail Kalima ba a san irin wannan haka kawai ka ɗauko mutuwa ka kai wa mutum wanda ba shi an san dai duka mai rai zai mutu kullu nafsin zai ka mutu duka mai rai sai ya tafi to amma a baka tabbatar da abu ba kaga in ka duba sharaɗai da yawa mutum banda ƙarya da yayi mm. ga baki ɗaya idan ka bibi kai bi mutumin nan ma an bibiya an bibiya an bibiya a gano ainihin wanda ya wannan abun zaka ga cewa ma ba wai wani bane wanda dai yake yawan posting ko wani abu dai yana dai so ya samu followers kuma dan ka samu followers ko mu ce soyayya ce ta kawo haka ne idan tsasar Ramadan da yake yi a to kuma so sai a ce ba ka mutu Aliyu Muhammad ai ba za a ce ka mutu ba eh. so in in in son yayi so ai ba za mutum ba zai dauko mutu ya kama ba to kaga wanda yake cewa ka mutu ba to a a zahiri ma ba kuma ba son ya ganka kenan gaskiya ne ko ba ga ba da da cewa ba za mu tsawaita cikin wannan wannan bayani ba da cewa yau wannan rana ta ta laraba ɗan lokacin namu jere ne mm. ba kamar sauran ranaku bane da muke da tsawon lokuta mm. eh wannan mu da abin da zamu yi nasiha ga irin masu irin wannan abun ba ma ramadan kawai ba mm. mu kowane dan wasa bangaren kudu da arewa din da kuma su gurmada kowane dan wasa ko yaro ne taso yana buga wasa musu ba namu ne gaskiya ne ba za mu so a ce ana yada irin wannan jita-jita abin da ba ba ba ba shi bane ba tabbas ne misali a ce mutum ya rasan in ka faɗa wannan ba laifi ta mutuwa ma ba ta ɓuya Aliyu Muhammad idan aka ce yau babu wane mm. yanzu in baka wani misali mm. Aliyu Sallau ba zan manta ba lokacin Aliyu Sallau ya ciyo gasar eh, takobi eh, ah, na kokawa a Nijar Aliyu mm. Sallau ya taho da takobi ana munna zai taho Najeriya kafin Aliyu Sallau ya shigo Najeriya an sa fastin uh, din hotonsa ana yaya hatsari ya mutu yaya hatsari ya mutu mm. to kaga wannan ai in ka je ka hadu da mai mugun baki wani ma yana abin nan wannan magana hatsarin sai ka ga bai hatsarin ba amma tunda ya tona mota mm. sai ka ga cewa tsofayin ya zo ya same shi to ba a san haka gaskiya to dai eh, gaskiya muna kira ga al'umma da cewa dai mun dan yi kiraye kiraye mun ga Ramadan din ya fito yayi bayani da kansa da kansa to amma dai muna ƙara kira ga al'umma masoya duka bangarorin nan ko da ba mai ba kallon wasan dan ba kake yi ba ko ma waye kai dai gaskiya irin wannan yaɗa dita jita ko ba ma akan dan wasan dan ba ko kan waye ma ka ɗauki hotonsa ka ce ya rasu kuskure ne idan misali kai ma ka ji jita jita ne to kar ka fara yadawa sai ka binciki ahalin ka tambaya ahalin wanda ka san suna da kusanci da shi mm. kamar mu misali musu bawo mm. ba wani dan wasa za a tambayi bayanin sa akan ba mu samu gaskiya dai da wuya tunda muna tare da su muna tare da su eh, kuma duk dai ba ba aje lambar su ba ma misali ko da yaushe muna eh, kusa tare da su muna kusa tare da su yawa ko da yaushe kuma mu lambobin mu ga san ba su suke ba yawa zaka yi tuntuban mu eh, ka ji abin da yake gaskiyar bayani to wannan dai gaskiya shine abin da muke muke goya wa masu kallo da saurare a wannan lokaci da siya akai mm. to masu kallon mu su bawo na san akwai wata dara ba dabo ba mm. eh, akwai babun alkawuci eh dan bangaren gurmada gaskiya ne eh, a wata fira da kai da shi naji yana cika baki eh, gaskiya ne a wannan shi duk Ali Muhammad abin da zaka duba a shi duk dan wasa eh. ba za ka rasa shi da wani cika bai amma ba a cikin wannan hira mm. babu abin da ya bani dariya eh. kuma ya bani mamaki Ali Muhammad mm. wanda na tambayi bakon alkawoji mm. na ce bakon alkawoji kana dambo da kowa amma mun ga yar mage eh. Tsakanin ka da yar mage amma kafin ya ce wani abu ya ce da yar mage ai yewa yan mage kaza yewa yan mage kaza yewa alheri ya ta bashi alheri to daga ƙarshe sai na ce to bako alkaji ka ce kai kayi alheri mai yawa eh. shi yasa ba zai zo ya kama ka sai ba ba ba ta ina ta yarwaje manje ba zai zo ya kama shi ba kai ba zai zo ya kama shi ba oh, to amma ya ce yaran sa ne eh yaran sa ne amma masu biyo kuna tare da mu za mu jiyo muku bakin yan mage eh. ya ce ko jirgin sama aka sa yan eh, mage ba zai kama shi dan ba ba saboda irin abin da ya masa to irin wani abin da ya masa mun san muhimmi ya masa hmm. amma mu a fassarawa da wanda ya an ce an yi muhimmin abu to kamar ba cin hanci ne hmm. wanda baya so yar mage ya kama bagon alkaji amma al'umma mai ka fuskanta da wannan to ni dai abin da na fuskanta da bagon alkawoje eh bagon alkawoje tun yanzu ya fara rotsewa da yar mage ni a fahimta ta eh. tunda me na kai bangaren gurin mutum yana bangaren kudu kai kana bangaren gurin mada eh. ba abin da ya hada jirgi da mota eh. ka fara ba ka fara mutum alheri a amma al'umma ba fa an ah, an bi ta ah, barawo abu ta mabi sau eh. tunda an ce akwai wai maja tsakanin gurmada da kudu ya kake ganin wannan maja eh, tukuna za ta tasiri a yi wannan maja wasu suna cewa kudu mada eh akwai wanda suna cewa kudu mada kamar ya kudu maɗa. Eh a kasan gudu maɗa. Ok maimakon eh, kudu wato kaga an haɗa sunan kenan ya da An majar kenan. Amma wasu kuma sun ce wasu ba wani kudu da, ba maja su da kudu maɗa. To amma ni dai abin da na fahimta da babu alkawoje ba mu sani bacin hanci ya fara ba yar mage ko kuma me saboda ya ga yar mage dai duk zafin duk zafin eh bagon wannan zayyanu bagon zayyanu eh yar mage ba ta kashi da shi ba ta kashi bai sha a hannun bagon eh. bai sha a hannun yar mage eh ina ga tun yanzu ne shi irin bagon alkawo je fara amma kuma fa a Ali Muhammad ana jira ga dare yayi eh. akwai wani abun mamaki akwai hira wacce ba zan manta ba wacce nayi ta da ni da bagon Zayyanu eh. wanda bagon Zayyanu ana nake ka masa misalai da cewa mun ga inda yake shan wahala a hannun yar mage hmm. to amma akwai wasu lissafi da ya kawo wanda ina ji a lissafan za mu ga cewa a lissafin kisan ma eh. shi ya biyo eh, yar mage kisa a tun ma kafin yar magen ma ya motsa ya motsa ya zo mu zo mutu shi biyo shi kisa hmm. sai dai kuma babu ziyani ya faɗa da kansa ya ce akwai wani dambe wanda ya bashi wahala hmm. wanda shi kansa da yar mage saka da ma hannu eh. ya ce ya fita bai san ma ya fita ba to a wajen ban ina ne ina ji ko a neja ne ne ne ko a ina ne yace da ya saka da ma hannu yace ya fita da gudu har baya hmm. bai ma san ya fita ba shi kansa a wannan damban da ya faɗa da kansa ya ce Ali Muhammad mm. yaron hannun yaron bai ji daɗin sa a wannan lokacin ba to Ali Muhammad da yawa mutane suna ganin damban yar mage misali mu mm. ɗauko shi kan nasa yar magen nan mm. mu zo mu ajiye yar eh. mage an ce bai da zafin naushi amma kuma naga ana kuka da dambansa wai Ali Muhammad me ka fuskanta ne ya wato ni abin da na fahimta da yar mage wasu abin da yasa kaga yan damban ba sa jin daɗin damban da shi yaro ne yana ya san zuwan naushi eh ya san zuwan naushi eh. duk sanda zaka kawo hannu ɗan mage idan sa ƙyar ka san an ce mage eh ba ita ma mage na ba haka take ko miciji ne eh. aka hada da mage akwai matsala za ga miciji eh, duk saran da zai kawo mage tana kallon sa za ta za ta tumta ta koma baya to haka ƴar mage to shi ma salon ya dauka kenan duk sanda zaka kawo duka mm. za ka yar mage an kare ki da dukanka sai ya baka guri ya baka wuce dai ka daki iska eh to abin da yasa yan damben ba sa jin daɗin dambe da shi ne mm. wannan shi da dalili za ga ɗan dambe kuma yan mage wani wani baiwa Allah ya bashi ya iya damben bahago ya iya damben badami mm. ka san dai damu dai hagu da damu ne a hagu da damu ne eh ya iya damben badami ya iya damben bahago mm. duk da wanda yan mage zai damba za ka ga yan mage ya iya damben sa kaga abu hagu da yana aibu da alaga akwai dan damban da bai iya damban bahago ba eh akwai kuma dan damban da bai iya damban badami ba mu dauko autan na Aisha to za ga bahago. ko dan yaro zaka autan Aisha na gudu fal fal fal fal yana san duma da gudu amma shi autan Aisha ya ce ai wannan salandan ban sa ne a duma ah, ba salandan ba ina musu ba ah, to gudu <laughs> eh ya ce salon dan masa ne ya tsallake gugu da gudu kace salon dan ai to eh. ai autan Aisha an ka duba irin eh. jarumtar da ya dauko da ita eh. mun tsallaka gurin autan na Aisha in ka duba irin jarumtar da ya dauko da ita musamman a marban yanya wanda ya taso ko ina kai daga da autan na Aisha autan na Aisha amma kuma daga baya ba mu san me ya dan tsoratar da autan na Aisha ba kamar yadda na ga maka shi autan na Aisha ni ya fare da shi hmm. ya ce shi bai iya damban hagu ba shi hagu tana ba shi wahala ka kula kuma da kyau ka dauko dan dan bayan autan Aisha in badami ne mm. ko ko ya kai girman rimi mm. a wata nan shaka yana buge shi eh ka bara mu dauko misalin sha'aban eh na'am sha'aban kaga ya iya dambe ya iya ya iya kafa mm. amma kisa bai wata na Aisha yimar saboda baya jin sa dai ko baya jin ba dai badami ne ka wata na Aisha baya jin ka Ali mama akwai wani abu guda daya wai me yasa to su ƴan damban suke tona kansa asiri me ya tona ka asiri idan na san ban iya damban ba hagu eh. ba sai in yi shuru da bakina ba zan faɗa ba eh. amma idan na faɗa to za ta iya yiwa cewa wancan bahagon da yake can bangaren fa duk hmm. yanda za a yi zai zo ya matsa maka hmm. akan cewa kai ya ji cewa ka faɗa da kanka baka iya damban shi ba ai barakaci hmm. ai abin da za ka ga suna yawanci inda man suna faɗan ta ba sa jin ai akwai gazawa ne idan gazawa ka ta fito a filin wannan round din na dambe eh. idan gazawa ka ta fito kiri to shine kai kuma kar a ce ka gaza in yan jarida suna filin da kai sai ka fito ka ce to ai ga dalilin da sa wannan gaza ta same ka kila ko baka iya hagu bane ko ko baka iya dama ba kada duniya kada a ce dai a ce ka gaza da yawa ka gaza eh, eh to dalilin kenan ai ba wai a san suke faɗa ba ai saboda kila ko ka gaza ne to kada ka zawa taka ta fito kiri-kiri shine sai ka fito ka ce ai kaza ne baka iya ko baka iya dama bane ko baka iya hagu bane hmm. ai dalili kenan ai gaskiya ne wannan shine dalili kawai hmm. idan muka dawo misali mm, musbahu hmm. bara mu dauko alhassan alhassan na'am alhassan zaka ga ya iya damban hagu ya iya damban dami. Hmm. ai babu wanda yake cin nasara akan ƴar mage kamar alhassan eh saboda shi alhassan ya karanta damban ƴar mage kwata kwata hmm. ai za ga ai bai taɓa bigi alhassan mm, mage bai taɓa bigi yar mata bai yar mage bai taɓa alhassan ba alhassan yi masa wajen kisa biyu ko uku kisa uku kenan ina kisa uku ya eh. masa Za ka ga yadda salak damban alhassan yake ƴar magen shi da gudun amma alu eh. muhammad akwai wani abu da na eh. fuskanta eh da yawa idan ka ga damban an riga an take tsakanin shi alasan da yar mage mm-hmm. akwai wani numfashi eh. wanda wannan numfashin alasan baya barin yar mage wannan numfashin eh. in ya sake yar mage wannan numfashin eh. akwai matsala me wa wannan numfashin daga lokacin da ya fara bin yar mage da duka fa mm. baya tsayawa sai ya ga ya je kasa ya gansha kasa gaskiya saboda in ya sake ya tsaya mm. saboda yawa masana dambo da suke karanta sun ce in dai yar mage zaka tsaya ka jefi in jefa da yar mage to ba ka yi mm. in dai zaka tsaya ka ce sai ya jeho kai ma ka jefa eh. to zai dinga rigar ka shi in ka jeho ba ka same ba ka samu ba shi ko ya jeho zai same ka eh. ai shine da mawakin nan eh baba dan moyi eh. yake tawo duk wanda ya da yar mage wai sha yi na masa wahalar sha eh a rafsan ne eh, rafsan ne yace yaron nan bai da daɗin dambe eh. wato in dai kai dambe da shi a ranar shayi bai shawuwa eh, ba wadda mai ba wadan mai ma yayi ko shi shayi bai shawuwa ba shayi bai shawuwa kaga in ka amma kaga salon wuta yake bude masa in ya mm. tashi fa da duka da mangari zaka duk kisan da yake ma da mangari yake buge shi saboda ba zai yadda su yi jefi in jefa ba zai yadda su yi jefi in jefa ba saboda ya san cewa in yadda suka wannan jefi in jefa din za ka ga an ka kula da damban final ma da aka yi da Ramadan mm. da yar majan eh. ai salon damban Alhassan Ramadan ya dauka ai haka ne saboda shi ma a na farko ka san ai so biya kai biyu aka kai na farko Ramadan ya tsaya bai eh. shiga yanda ya kamata ba amma eh. da aka da na biyu Ramadan sai dinga shi sati na biyu da aka dawo sai Ramadan ya dinga shiga yana bin sa eh, ya ki tsaya yana bin sa yana bin sa har ya samu ya bige shi an ka kula kisan ma da bangare ya bige shi hmm. kisan da ya masa a dan final da yawa yar mage da bangare ya bige shi amma aluma ma akwai wani abin mamaki final hmm. din nan ta dau hankali saboda hmm. cikar da gidan yayi inda kaga jama'a kamar me zan ce a wannan lokacin ai dalilin da yasa damban ta dau hankali da biyu ne dan kasan san yar mage da Ramadan za mu iya cewa akwai wani abu wanda ya faru na kisan da yar magi din yayi wa Ramadan wanda ba a bada ba mm. to ka san yar magi yana da wannan haushin abu mm. yana ganin kamar zai cinye Ramadan danye mm, yana ganin ya rama kisan eh, da yayi yana ganin Ramadan kamar yana dan yana dan nakasu a wajen damban hagu a kula da yana ga Ramadan yana dan nakasu a wajen damban hagu eh shi ma wato kana ganin cewa eh, Ramadan a hannun hagu yana ba shi wahala yana ba shi wahala shi eh. kuma yar um, magi sai yake ganin kamar ramadan din zai cinye ramadan din to kuma mm. ga wannan haushin to shi kuma mutane sun san wannan shi sa sai dan ban ta dau hankali mm. na al'umma ana ganin tun daga ramadan ga yar mage to kowa zai turuwa ya zo ya ga waye zai zama gwani a wannan lokaci eh, da karshe kuma Allah ba shi Ramadan ya ba Ramadan sa'a Ali Muhammad abu da na kusa da na karshe eh. wanda nake so za mu taba shi a dan tattauna akan dambansa mm. kamar yaro mai kacau-kacau kanin kasu mai kasa kanin eh, marigayi kasu mai kasa kaga sai Allah ya kawo shi wannan shi mai kaco kaco hmm. dan jihar Kebbi ne hmm. wanda jihar Nasara kenan eh. yaron yana da karfi kuma yana da eh, dambe kamar yadda in ya taho hmm, ba a jirgin kasa to duk wanda ya to baya yadda ya haɗu da shi Ali Muhammad in yi wannan kaco kaco din ya buga in ya taho ba yadda ka san asara haka zai taho ga baki daya wato amma kuma Aliyu Muhammad na ga wa'azi